ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما duk wanda ya aiki nagari yana mai imani da Allah da manzanninsa to zai samu sakamakonsa cikakke kada ka ji tsoron wani zalunci na ai masa azaba akan zunubin da bai aikata shi ba ko a rage masa ladar wani aiki nagari da ya yi